This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu haka ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa. da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani abu da ake kyautata zaton bom ne ya fashe a wajen wani gangamin yakin neman zaɓe a can jihar Rivers da ke kudancin Najeriya. Za kuma mu kawo muku rahoto a kan mai da martanin da mai magana da yawon al'ummar Tarok na jihar Plateau ya yi game da harin da aka ce wasu 'yan bindiga ne daga jihar Plateau suka kai shi. Za kuma ku ji fashin baki da Mr. Samuel Aruwan ya yi akan matsayin jami'an tsaro a harkokin siyasar Najeriya. Kuma don haka ma muke son jin ra'ayoyinku akan matsayin su jami'an tsaron a harkokin siyasa. sai ku kira mu a lamba biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamin nan ga labaran duniya tare da sallama domin ranmu an ce ana rahotanni sun bayyana cewa ana ƙara samun ci gaba da fashewar bamamai a sassan najeriya daban-daban kasar da ke ci gaba da zaman cikin haɗari wakilin sashen hausa na wannan gidan rediyon ya bayyana cewa akalla shinge uku daban-daban ne na zaman soja ke tsayawa babaman suka tashi a arewa maso gabashin garin biyu shi ma wakilin wannan sashen hausa na jihar rivers lamido abubakar ya ce an samu fashewar bamamai a wajen gangamin jami'ar apc a jihar rivers da ke jihar kudu maso kudu na najeriya sai dai ba samu adadin mutanen da suka jikata ba kawo yanzu a duka waɗannan wuraren biyu yanzu haka dai ana ci gaba da samun wato zaman ɗarɗar a cikin najeriya yayin da ake kusantar zaɓe kuma ake ci gaba da faɗa da 'yan boko haram da ƙasashe makwabta ke wa taron dangi a arewa maso gabashin ƙasar sai dai tun farko a yau talata 'yan ƙungiyar ta boko haram sun auka wani ɗan ƙaramin gari a cikin jihar borno suka cinna ma garin wuta waɗanda ke zaune waɗannan garuruwa suka ce da farko dai yan boko haram sai da suka kai wa askira uba a cikin jihar borno hari inda suka bankawa gidajen shugabanni wuta kana daga baya suka ci gaba da bankawa gine-ginen gwamnati wuta muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya To a yau jami'ai a ƙasar Afghanistan sun ce wasu 'yan kuna bakin wake sun tarwatsa wani caji ofis a gaban wato a gabashin ƙasar Afghanistan wanda ya yi musabbabin mutuwa akalla mutane 22 yayin da wasu su goma sha takwas kuma suka raunata da wato suka samu raunuka daban-daban. Mai magana da yawon gwamnatin ƙasar Mr. Din Mohammed Dawash ya ce ɗaya daga cikin waɗannan mutanen ya tada wannan bom ɗin ne a bakin kofar shalkwatar 'yan sanda wanda ake kira Pule Alam. mai tazarar kilomita 60 daga kudancin babban birnin kasar na kabul yayin da wani dan kuna bakin wake kuma ya tada nasa bom din a cikin harabar caji ofis din inda jami'an tsaro suka taru suna cin abinci mai magana da yawon 'yan taliban zabihullah mujahid ya ce ba kowa ne ba su ne suka aikata wannan danyen aikin tada wannan bom din ya biyo bayan wato kwana ɗaya da 'yan da kayar baya na taliban suka kashe 'yan sanda guda goma sha uku a kudancin lardin kandahar kamfanin dillancin labarai na kasar ya ambato mai magana da yawon 'yan sandan na cewa wannan farmakin ya faru ne da maraicen ranar litinin a lardin maiwand yau ne mai gabatar da kara a kasar china ya ce ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar kwaminisanci na kasar zai huskanci binciken aikatar wato ayyukan asha akan tuhumar cewa ya karɓi cin hanci da rashawa wannan lamari ya faru ne kwana ɗaya bayan jami'an jami'in nan mai suna su rong an kore shi daga cikin jam'iyyarsu su kana a kwace mukaminsa na gwamnati wanda ya sa yanzu haka shine jami'in gwamnati na baya-bayan nan da zai huskanci wato hukuncin da ke da nasaba da cin hanci da rashawa a ƙarƙashin shugabancin Xi Jinping. Shi dai su shine babban wato jami'in ladin Zingji kuma shine mataimakin shugaban China's People's Consultative Congress wadda ita ce babban hukuma mai baiwa gwamnatin ƙasar shawara. ranar litinin ta gabata ne mai kula da aikata ayyukan aisha na jam'iyyar ta da ladabtarwa ya bayyana cewa muddin bincike ya tabbata cewa su ya karbi cin hanci da rashawa ta amfani da mukaminsa to zai gane kuransa bayanai daga ofishin mai kula da aikata ayyukan aisha ya ce su a matsayinsa na babba a cikin jam'iyyarsu ya keta dokokin su kana ya aikata rashin da'a wanda ya saba wa mukaminsa babban wato hukumar koli ta kasar ta bayyana cewa ana nan ana binciken wannan ɗin taliki amma bai bayyana kowane irin hukunci za a yanke a kansa ba muddin aka same shi da laifi sai dai kamfanin dillancin labarai na ƙasar ta china xinhua ya ce za a ɗauki mataki tsatsaura game da shi wannan bawan allah To daga karshe wata babbar kotu a jihar Texas ta ba da wani hukunci na cewa kotun ta dakatar da amfani da ikon da shugaba Obama yake da shi game da dokar shiga da fita a kasar Amurka. Shugaban kotun wani lardi da ke cikin jihar ta Texas, Mr. Andre shi ne ya bayyana wannan hukuncin jiya Litinin bayan da wasu jihohi guda 26 a cikin kasar ta amurka suka nemi a soke wannan cikakken ikon da yake da shi na barin shiga da fita a cikin kasar ta amurka A cikin watan Nuwamba bara ne dai shugaban ya ba da kariya ga wasu bakin haure har su miliyan biyar daga sassan duniya daban-daban. An kai wani mummunan hari a taron yakin neman zaɓe. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji ɗazu a yau ne dai wani abu da ake kyautata zaton bom ne ya fashe a lokacin da babbar jam'iyyar adawa ta APC ta ke gangamin yakin neman zabanta a can jihar Rivers da ke kudancin Najeriya, kuma ma an samu hasarar rayuka ga Lami da Abubakar da ƙarin bayani. an kai wani mummunan hari a taron yakin neman zaɓe na jam'iyyar adawa ta apc a jihar rivers da ke yankin niger delta inda wasu abubuwa masu fashewa suka dinga fashewa nan take tare kuma da harbe-harbe na mai kan uwa da wabi ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc dabta da kuku peter sai ke ranar da gangamin yakin neman zaɓe a makarantar sakandare da ke garin okirka a jihar rivers jami'in 'yan sanda ɗaya ya rasa ransa tare kuma da jikatar mutane da dama daga cikin har da wani ɗan jarida ahmad kidaya muhammad shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar rivers eh, to abun da ba shine ba yayin da su dan takarar gwamnan da jam'iyyar APC ke gudanar da kamfe ne za a cikin garin Okirka san daga nesa ko wani abun da fashe makamancin ba amma daga baya kuma sai mutane wani a gari daga ta fara harbe-harbe na bindiga da mutane mu da suka yi gurin su kuma suka afka mu a nan da suka dogari suka kore a takaice mu yanzu yan sanda mu rasa yaran mu guda yaran mu guda ɗaya da ya rasu a wannan abun sannan kuma waɗansu guda biyu su samu raunuka daban-daban haka ma wani ɗan jarida na samu labari shi ma ya samu raunuka amma dai yanzu al'amarin a ah, komi ya daidaita. Yalla ba kenan yanzu eh, misali bayan jami'a jami'in 'yan sandan ku ɗaya da ya rasa ran shi da wasu da suka jikkata ba ku da wasu rahotanni na wasu da suka samu raunuka. Muna magana ne akan abun da muka gani ba mu amfani da jita-jita. Shi ma dai wani ganau da ya halarci gangamin jam'iyyar APC a karamar hukumar Okirka ya ce sunana Muhammadu Muktar danbata. Yau da safe na aka shirya aka tafi. Salin karfe daya sai wasu yara magoya bayan ah, TVC TBC suka zo gefe ta harba harbe suna cewa an tafan da su nan fa nan ah, matsalar PDP ke saboda haka ba sa bukatun wani dan APC ya zo wane ne wane ne sun daga wannan kusa da mu aka wani harba harban. Wannan dai ba shine karon farko ba na fashewar nakiya ko bom da harbe-harbe a karamar hukumar Okirka da ke jihar Rivers. Garin Okirka dai na zama mahaifa ga uwar gidan shugaban ƙasar? ƙasar Najeriya dan Fashion Goodluck Jonathan tare kuma da tsohon dan bindigar yankin Niger Delta nan wato Tom Ateke masu lura da al'amura da dama dai na ganin cewa zaben shekara ta 2015 zai zama in ba kai ba ni wuri Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ki koma gidan jiya da shamfa. To a gaishe da Lamido Abubakar, kamar yadda kuka ji ɗazu a shirinmu na rana an ce wasu 'yan bindiga daga jihar Plateau ne su ne suka kai harin nan na jihar Taraba. Amma mai magana da yawon ƙabilar Tarok, Mr. Labud ya ce ba haka zancen yake ba, yayin da shi kuma shugaban kwamitin yada labaran 'yan majalisar dokokin jihar ke cewa za su ɗauki mataki. Ga dai Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. kuma gwamnatin jihar ku ta Taraba ba ku sanar da ita ba ko ko wani mataki ta dauki wani mataki ko ko bata dauka matakin da muke so mu fara daukawa kenan za mu dauke ta a majalisa mu sanar da duniya cewa ga abin da yake faruwa a boda dinmu so suke yi a wafin duk kauyuka da suke a cross river benue din na ta wannan azizi da river benue ne zama boda dinsu kuma ba shi ba ne boundary line din. To sai dai kuma matan da da mai magana da yawan al'umman taron Mr. Jangila Labot ya ce fa ba haka zance yake ba. Menene tsakanin mu da su da damu kai musu hari? Gaskiya ka san irin wayannan zarge-zargen ka san kwanakin baya ma ba haka ya faru su suna zargen ba. Eh. To menene tsakanin mu da su akwai iyakan wani abin da ya hada mu da su da damu kai musu hari? Ba taron ne suka kai musu hari nan ba. Matafta mu na Taraba ya kamata don abu ya faru a bincike a san ainihin gaske abin da ya sana. Rundunar 'yan sandan jihar Taraban da ta bakin kakakinta SP Joseph Kwaji ta ma tabbatar da wannan halin inda ma ta bayyana irin matakan da suke ɗauka. Kullum a fadake muke duk wayannan area na muna nan muna patrol din su kuma akwai 'yan sandan mu da da kuma sojoji waɗanda duk a wannan wurare suna nan suna patro. Mu a Taraba muna iya kokarin tabbatar cewa wayannan 'yan bata gari da basu shigo cikin Taraba ba. Su kuma a can jiha plato kuma suna nasu kokari su ma ta wannan yankin. Kawai yanzu akwai wanda ko kama dangane da masu ketura suna kawo harin? Ba wanda aka kama. To madalla a gaishe da Ibrahim Abdulaziz. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan matsayin jami'an tsaro a harkokin siyasar Najeriya. Ganin yadda jiya aka ce wasu sojoji suka buɗe wa farar hula wuta a wajen gangamin yakin neman zaɓe a wato gangamin yakin neman zaben jam'iyyar APC a Maiduguri abin da ya sa na tuntuɓi Malam Samuel Aruwan mai fashin baki a harkokin siyasa ga abin da ya ce. To na farko kamar yanayin da muka sani yana nan a zayyane a kullum tsarin mulkin kasa wadda ake aiki da shi duk da cewa ni ba lauya ba ne amma dai abin da muka sani shi ne kamar haka su 'yan sanda su ke da haƙƙi na su tabbatar cewa an gudanar da zabe lami lafiya to su rawar da su soji ko kuma sojoji suke da shi a harkar zabe ne su ba da taimako idan ya kasance cewa a tsaro ya gagare 'yan sanda ko kuma dai inda ake neman taimako da sauransu ba wai kuma a taimaka ma wata jam'iyya fiye da wata ba ko a ba ma wani dan takara fifiko fiye da wani dan takara To kamar jiya a wajen gangamin yakin neman zaɓe a Maiduguri, an ce sojoji sun yi ta harbi kuma ma kamar harbin ya taɓa wasu. To me zaka ce game da wannan? To a duk da dai ba mu da cikakkiyar bayanai game da wannan. To amma dai abin da nake son a gane shine kamar na farko 'yan sanda da sojoji ko kuma duk wani jami'an tsaro da sauransu hakki da kuma rantsuwa wadda suka yi shine su kare 'yan kasa. Amma akwai dokoki akwai kuma yanayi wadda ya kamata a kare kasa ko kuma a ɗauki wasu matakai bai dace ba idan haka kawai mutane ba su ji ba ba su gani ba aka bude musu wuta to kamar wani irin yanayi ne ya kamata a ce su jami'an tsaro sun ɗauki bindiga sun yi harbi haka to ina jin a dokar soja akwai kare kai idan ya kasancewa gungun mutane ko 'yan ta'adda da sauransu idan suka tinkare jami'an tsaro akwai dokoki na ayyuka wanda jami'an tsaro suke da shi amma idan ya kasance cewa farar kula ne aka bude masu wuta su kuma ba wai suna dauke da makami ba ba kuma wai sun yi wani abu ba to kin ga wannan sabanin doka ne idan jika ta kace kai na manya kun ke idan ba ku sa ke ba na manja kun buka ce ba laushe To madalla kada ku manta yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan matsayin jami'an tsaro a harkokin siyasar Najeriya kuma lambar da za ku iya kira mu da ita ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamin nan ga wannan wakar. Ba abu suke gare mu suna ganin haramun ne dukkan furnacinmu mu ta kai wasunsu har zaki na ta yi gare mu shashin wasunsu sun ce maula muke a mu da yin ma'amala tare da su su tsangwame mu sun manta duka baiwar da ilahuna ya mu da duk gudunmawar da muke baiwa al'adunmu waka tana zama wa'azi ba batun haramu bara in yanke zancen ku ji masu tsikarinmu na zai mai kuma baya cin haramu na dogaro da Allah ne don kwashe ka bamu albarkacin mahaifin nana da shi na nake cike burina ni ba takalar ku zan yi faɗa nazar ba barawo ba ina Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, Madalla mun sami kira na farko daga Jigawa, wane ne akan layi? Alhaji Basiru Fafura Local Government Jiga State. To Alhaji Basiru me zaka ce game da batun yau? Eh lamarin nan na mu dai muna fatan jami'an tsaro za su kula da haƙƙin 'yan ƙasa da kuma da ya rataya a wuyansu. Na'am. Eh. shi ne muke so su ma su tabbatar da su 'yan ƙasa ne fa yanda kowa ɗan najeriya haƙi ne na su tsare jama'a su kuma kula da ƙasa domin duk abin da zai faru a ƙasa haƙi ne yana ta wuyansu to kana gani ya kamata a ce su rinka shiga cikin harkokin siyasa Ayo, ai shi ne dalilin da ya sa na ce bai kamata ba daman domin haƙƙin kowa da kowa na ɗan ƙasa ɗan Najeriya a wuyansu yake. To Madalla Alhaji basira mun gode da wannan gudunmuwar yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa wane ne akan layi? Ana magana da Ahmad. To Malam Ahmad me zaka ce game da batun yau? Eh abubuwan da zan iya ba da shawarwari ya kamata gwamnati ta duba abin da yake faruwa. a ɗau mataki na jami'an tsaro wanda za a kula da damuwoyin talakoki. Na'am, kamar wani irin matakai kenan kake tunani? To ga dukan alamu dai Malam Ahmed daga jihar Adamawa layin shi ya goce, amma yanzu kuma mun sami kira daga Damaturu wane ne akan layin? To me za ka ce game da batun yau? yawwa wajen magana jami'an tsaro ko? Eh. To jami'an tsaro kwata-kwata bai kamata ba su zo harkan siyasa ba. Kamar sojoji aikin su su tsare waje ne ba cikin gari ba. Amma sun zo yanzu sun zama 'yan jam'iyyar sun zubar da su na tsaro. To wannan hatsari ne a gare su. hatsari ne ga su jama'a kenan koko su jami'an tsaron da kansu jami'an tsaro abinda da suke din hatsari ne gare su duk dole za su zo su bar wannan ake kuma za su gane su me ya sanya ka ce haka yawwa aikin su da aka ba su su je tsare bayan gari ne tsare kar a shigo kasar a yi mata barna ba wai su zo cikin akwatin zaɓe ko su zama wani jam'iyyar uh, ta cikin kasa ba To madalla mun gode daga Damaturo yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja wane ne akan layi? Lawan ne daga Abuja Lawal Kayaki. To madalla me ka ce game da batun yau? Eh batun da zan ce gaskiya fi sabilillahi maganar tsaro duk da suke yi duk wannan kawai su rubutu ne suke yi. Time ne ya yi wanda kawai ya eh, dai fata alheri kawai. ka ce soki burutsu ne me yasa ka ce soki burutsu ne eh ai saboda idan kika duba ko yadda kike ga duk kowane abubuwa kama kama ne kawai duk maganganun ba wai wadda take bari important ce a ce mutum ya yi amfani da ita kowace magana tasu kawai ta shige shige ce kawai to madalla mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi wane ne akan layi ah, Assalamu alaikum Malam Tijjani ne daga Katagun Zaki jihar Bauchi To wa alaikum salam Malam Tijjani menene gudunmuwa ka game da batun yau? Gaskiya gudunmuwa ta ga dangane ga jami'an tsaro ko? Eh, meye matsayinsu a harkokin siyasar Najeriya? Hello, a sake faɗa mu hello? Menene matsayin jami'an tsaro a harkokin siyasar Najeriya abinda muke so mu ji ra'ayinka kenan a kai? To hajiya ni dai matsayinku a gaskiya ya kamata a ce gurin da aka ajiye su su tsaya a wajen. Kada su zarce abin da aka dora musu saboda su fa na kowa da kowa ne. To madalla malam Tijjani mun gode yanzu kuma bari mu je Taraba. Salamu alaikum waye kan layi. Hello. Hello. Alaikum salam Kabiru da faya daga sabon gidan takai. To Malam Kabiru me za ka ce game da batun yau? To abin da zan ce da gaskiya hakikanin gaskiya abin da ya dace jami'an tsaro su tsaya a gurbin su daban a matsayin su na jami'an tsaro masu kare al'ummar Najeriya ba su zama to 'yan siyasa ba. Na'am. Ina fahimta ta? Eh, ina jan ka. Yawa ya kamata su yawa ya kamata su kasance jami'an tsaro ne wadda suka rantse za su kare constitution din Najeriya su ba da haƙƙin kowane ɗan Najeriya a matsayin su na wadda hakkin kare su yake kansu ba wadda manya-manyan jami'an gwamnati za su rinka amfani da su saboda biyan bukatan kansu ba. To madalla malam Kabiru mun gode yanzu kuma bari mu je da maturo wane ne akan layi? Malam Garba Sulaimi. To malam Garba bai zaka ce game da batun yau. eh kamar magana da kika faɗa na ɗazu cewa jami'an tsaro wannan ya kamata a ba su a manyan su su rinka tsawatar da su su daina cin zalin jama'a mu nan da muke na muka samu da muke yi Na'am, to ta wani hanyoyi ne kake gani suke cin zalin jama'a tunda ai su aikinsu shine su kare jama'a to idan kuma akwai aka shiga halin da jama'a za su tasan musu ko kuma za a yi wata aika-aika aika ga kila ta yiwu su shigo ciki. Wato za ka zo wani sa'in za ka ga kai ka zo kana da gaskiyanka amma in an kura za ka gaba ɗaya sai su birkita ga wani sa'in har ma a bulala. To madalla Malam Garba Sule daga Damaturu mun gode yanzu kuma bari mu je kwanta gora. amma kuma ma dai ga dukkan alamun layin na kwantagora ya goce har yanzu muna da sauran lokaci kuna iya kira muku bayyana mana ra'ayoyinku yau muna so mu ji ra'ayinku ne a kan matsayin jami'an tsaro a harkokin siyasar najeriya yanzu mun sami kira daga birnin tarayya abuja wane ne akan layi tijjani abubakar ne to malam tijjani me zaka ce game da batun yau yawwa gaba da sojoji ne ko jami'an tsaro baki daya to gaskiya jami'an tsaro yana da kyau a ce suna ba da gudumawarsu ne a dukkan 'yan ƙasa kar su da hankalinsu zuwa ga wata jam'iyya guda daya suna jina eh muna jan ka yawa yana da kyau ne aka duk lokacin da aka tura su gun aiki ya kamata su kare kasa da 'yan kasa ne ya kamata a ce sun ne da al'amuran kansu akan wasu jam'iyya ko wasu mutane kaɗan su a ciki ba. Na'am. Yawa shi ne ra'ayi na yau. To madalla Malam Tijjani Abubakar daga birnin tarayya Abuja mun gode da ra'ayinka. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A daidai wannan lokacin kuma ma injiniyan na nuna mana cewa lokaci ya kawo jiki don haka sai kuma gobe Allah kai mu za mu sake baku wata damar. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tabbatacciyar hanyar ceto jama'a daga talauci ita ce ba su ilimin zamani. Ilimi a cewan bankin duniya yana ɗaya daga cikin muhimmin hanyoyin rage talauci da rashin daidaito da kuma shimfiɗa tushen ci gaban tattalin arziki. A kowane ƙarshen zangon karatu na shekara ɗaya ma'aikaci na samun ƙarin albashi kimanin kashi goma cikin ɗari. ba mamaki wasu daga cikin ƙasashen da ke fama da talauci a duniya su ne suka fi kowa fama da jahilci musamman a tsakanin mata misali kashi da uku na mutanen ƙasar kudancin sudan da suka balaga ba su da ilimi kuma kaɗan daga rabin yaran da aka da shekarunsu ya kamata suna makaranta ne aka saka a makaranta shekarar da ta gabata haka kuma kashi uku cikin goma na 'yan makaranta sakandare ne kawai 'yan mata rikicin sudan ta kudu na ɗaya daga cikin dalilin da suka haddasa wannan matsalar yanzu haka an rufe wasu makarantu 1,200 a yankunan da wannan rikicin ya fi shafa a yayin da mayaka da waɗanda suka rasa muhallinsu suke fakewa a wasu makarantun har guda 90 bayan haka yara kusan 400 suka daina zuwa makaranta saboda wannan tashin hankali Ƙarawa mutane sukunin samun ilimi wata muhimmiyar hanya ce ta kawar da talauci mai tsanani shi ya sa ma a halin yanzu Amurka ke tallafawa nau'uka shidda na shirye-shiryen wanzar da ilimi a Sudan ta kudu a kan tsabar kuɗi har dala miliyan 165. Shiri na baya-bayan nan shine haɗin gwiwa da aka ƙulla tsakanin hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID a takaice da wata ƙungiyar mai zaman kanta mafi girma a duniya da ake kira BRAC makasudin shirin shine samar da ingantaccen ilimi domin ƙananan yara da ba su zuwa makaranta a kudancin sudan ƙungiyar ta wacce aka kafa a shekarar 1971 a ƙasar bangladesh ta yi gagarumin nasara wajen zaro mutane daga cikin halin talauci a ƙasar da kuma wasu ƙasashe goma wannan ƙungiyar mai zaman kanta tana aiki ne wajen ƙarfafawa marasa ƙarfi wajen samar musu da abin yi hanyar ilimi Gwamnatin Amurka ta rikufa ne wajen tallafawa kudancin Sudan da jama'arsu kuma ta yi imanin cewa inganta ilimin yaran ƙasar ne kaɗai zai taimaka wajen cima wannan ƙudurin. Ƙananan yaran na yanzu dai su ne za su zama manyan ƙasar gobe in ji jami'in kula da harkokin ofishin jakadancin Amurka Charles Towin na alfaharin taimaka ma yaran kudancin Sudan domin su sami cimma burin zama manyan gobe na ƙasar. Shirin muryar Amurka kenan da ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma bari mu koma ga ladan ya bamu labarai amma a takaice. Rahotanni sun bayyana cewa ana ƙara samun ci gaba da fashewar bamamai a sassan Najeriya daban-daban. Wakilin sashen Hausa na wannan gidan rediyon ya bayyana cewa akalla shinge uku daban-daban ne da jami'an soja ke tsayawa bamamman suka tashi a arewa maso gabashin garin biyu. shi ma wakilin wannan sashen hausa na jihar rivers lamido abubakar ya ce an samu fashewar bamabumai wato da suka yi a can jihar rivers yau ne ake mai gabatar da kara a kasar china ya ce ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar kwaminisanci na ƙasar zai fuskanci binciken aikata ayyukan asha a kan tuhumar cewa ya karɓi cin hanci da rashawa wannan lamari ya faru kwana ɗaya bayan jami'an nan mai suna su rong an kore shi daga cikin su kana aka kwace mukaminsa na gwamnati wanda ya sa yanzu haka shine jami'an gwamnati na baya bayan nan da zai fuskanci hukunci akan cin hanci da rashawa karkashin shugabancin xi jinping wata babban kotu a jihar texas ta bada wani hukuncin cewa kotun ta dakatar da amfani da ikon da shugaba barack obama yake da ita game da dokar nan ta shige da fice a kasar amurka To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin ga gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Dr. Ibrahim Sule da iyalan gidan marigayi Abdullahi Ma'azu marafan Kwantagora saboda rasuwar 'yan uwansu Garba Muhammad Corporation da Daudu Udu a garin Kwantagora. Allah ya ji kansu ya kuma rahamshe su amin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Vasco ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.